Sashen Hausa na muryar Amurka a VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da labarin yadda azarar rikicin zanga-zangar NSAS ya yi sanadiyar rasa ran matashi a Bukur da ke jihar Filato mai suna Salim dan marigayi wakilin rediyo Faransa Aminu Mani. Me yasa gamayyar kungiyoyin matasan Arewa ta janye zanga-zangar neman matakin inganta tsaro ne? Muna da rahoto. Hukumar zaman lafiya ta Nijar ta yi rangadi a jihar Tahowa. Shin da gaske ne gwamnan Ebonyi Taufik Umahi zai sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da yarda Allah da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnan babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya ya saka dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da ta ci ta cinyewa. Gwamnan Legas Babajide Sanwolu ya faɗi jiya talata cewa za a saka dokar da za ta hana kowa zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 banda ma'aikata na musamman da masu aikin gaggawa daga karfe hudu na yamma. Sanwolu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na yi mamakin ganin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta musamman SARS da aka fara cikin lumana ta koma tashin hankali har take barazana ga lafiyar al'umma. Ana zargin rundunar da kuntatawa al'umma. Yayin da aka ɗau makonni ana zanga-zangar, gwamnatin Najeriya ta amince da rusa ɓangaren 'yan sandan da ake takaddama a kai ran sha ɗaya ga watan Oktoba. Amma kuma sai masu zanga-zangar suka ci gaba a duk faɗin ƙasar ana neman a yi sauyi a harkar 'yan sanda da kuma kawo ƙarshen cin hanci. Akalla mutum goma suka mutu tun fara zanga-zangar da farkon watan nan. masu zanga-zangar da 'yan rajin kare haƙƙi ciki har da amnesty international suna zargin rundunar 'yan sandan najeriya da amfani da ƙarfi kan masu neman daidaiton al'amura muna da ƙarin bayani bayan labarai Hukumar zartarwar ƙasar Thailand jiya talata ta ce za ta nemi majalisar ƙasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da ake yi. ana sa ran 'yan majalisar za su yi zama da ba na kada ƙuri'a ba ranakun 26 da 27 ga watan oktoba matakin da prime minister mai korafi prayuth chan ocha ya amince da shi zanga-zangar da 'yan makaranta suke jagoranta na kira ga prayuth ya sauka da kuma buƙatar sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar thailand jagororin zanga-zangar sun yi kira da a huta jiya talata bayan da suka ɗau kwanaki shida a jere suna zanga-zanga duk da cewa an hana taro na mutane fiye da hudu gwamnatin kasar ita ma a ranar talatar ta ba da umarnin rufe gidan talabijin na voice tv mallakar iyalan tsohon prime minister da ke gudun hijira taskin chinawatra Voice TV na ɗaya daga cikin kafafen yada labarai hudu da gwamnati ke bincike saboda rahotannin zanga-zanga. FCC wani kulob ɗin 'yan jarida na ƙasar da na ƙasar waje da ke Thailand sun faɗi cewa sun damu matuka da wannan bincike da ake akan kafafen yada labarai da ya danganci zanga-zangar. Masu zanga-zangar suna kuma kira da a kawo sauyi a tsarin masarauta wanda baya tabuwa a Thailand. Kuma duk wanda ya zagi masarauta ya yi babban laifi. Babban Sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan, Sigar, ya bayyana a wani sabon rahoto da aka fitar jiya talata cewa Amurka ta yi asarar dalar Amurka biliyan goma sha tara tun a shekara ta dubu biyu da biyu sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. Sigar na sa ido a kan kudaden da Amurka ke kashewa a yakin na Afghanistan da ya ɗau shekaru goma sha tara ana yi da ya kasance yaƙi mafi tsawo da Amurka ta yi. Hukumar kula da ayyukan Amurka ta faɗi cewa Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe kuɗi kusan dala biliyan 134 a kan tsarin sake gina Afghanistan tun da aka hambare Taliban a ƙarshen shekara ta 2001. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi jiya talata cewa an ɗauki lokaci ana tattaunawa tsakanin fadar White House da majalisar mai rinjayen 'yan Democrat akan kashi na biyu na tallafin coronavirus a wata hira da ta yi da kafar yada labarai ta bloomberg kafin wayar tarho da sakataren Mali steve mucin pelosi ta ce bangarorin biyu suna tattauna batun bambancin ra'ayi akan harshe tsara matakan gwajin coronavirus da kuma magance tsarin annobar akan al'umma da ba farar fata ba bangarorin biyu har yanzu suna tattauna batun tallafi na gaggawa ga jihohi da ƙananan hukumomi da suke fama da ƙarancin kuɗi. Pelosi ta tsaida jiya talata. Pelosi ta tsaida jiya talata ta zamo ranar da za su cimma matsaya da gwamnatin Trump kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar makonni biyu masu zuwa ranar uku ga watan Nuwamba. Amma kuma sai ta sassauta wa'adin da ta ayyana ta ce Talata da safe ba rana da za mu cimma matsaya ba ne, rana ce da za mu faɗi sharruɗanmu domin ci gaba daga nan zuwa mataki na gaba. Jiya Talata shugaban masu rinjayen a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ƙudiri aniyar kawo kowace doka da Trump ya amince da ita sakamakon cimma matsayar gaban majalisar dattawan don kaɗa ƙuri'a. alkalan kotun kolin amurka suna da aikin iya tsawon rayuwa ne idan har shugaban kasa ya zaɓe su akan mukamin kuma majalisar dattawa ta amince amma mafi yawan amurkawa na buƙatar ganin hakan ya canza a cewar wani rahoto kan kawo sauyi a harkar kotuna da masu bincike a jami'ar washington da ke st louis da jami'ar jihar pennsylvania suka gudanar wata takaddama ta baya-bayan nan akan Amy Coney Barrett wace shugaba Donald Trump ya zaba ta maye gurbin margayya Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka kafin ranar zaɓe. Ya sake kunna wutar sake neman a yi wa kotu garan bawul. Wasu 'yan Democrat masu sassaucin ra'ayi suna da ra'ayin faɗaɗa yawan alƙalan kotun Wani bincike da aka gudanar a watan Yuli kafin mutuwar Ginsburg ya samu kasa da kaso ɗaya cikin uku na Amurkawa suna buƙatar faɗaɗa kotun kolin. Amma da yawansu wajen kaso 60 cikin 100 sun amince da a saka wa'adi. duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni zanga-zangar kawo ƙarshen runduna ta musamman na 'yan sanda wato sas ta rikide a birnin jos na jihar filato da hakan ya yi sanadiyar wasu da ba a gano ko su waye ba suka yi kisan gilla ga dan marigayi ɗan jarida aminu manu mai suna salim a bukur lamarin ya uku ne bayan matashin ya fito daga gida a bukur da ke karamar hukumar jos ta kudu don zuwa na'urar fitar da kuɗi wato atm sai albarushi ya same shi a ka. baya ga wannan ma an samu rahoton rasa rayuwa ayyukan wasu a sanadiyar zanga-zanga da ta hada har da kone-kone jihar filato kan zama cikin yanayi na ɗarɗar a duk lokacin wata fitina don yadda garin ke da tarihin fitinar addini da kabilanci a ra'ayinsa jigon jam'iyyar apc alhaji sani dododo ya ce ba rashin jituwar da za ta gagari zaunawa a teburin tattaunawa al'amari ya koma angulu da kan zabu ma'ana shine manufar da an ka da wannan zanga-zangar ta canza salo gaba ɗai ta rikide ta koma wani abu wanda yake allabe da guzuma domin a harbikar sana wayannan mutanen sun ce sun fito suna zanga-zanga da farko cewa saboda a tsoro da wannan rundunar ta 'yan sanda mai kula da aikin bata gari wanda ya kama daga aikin mashi da makami rutsa cikin bayanan sirri da hudu cikin bankuna na jama'a na ƙasa to je a wannan hukuma an jagoranci wannan ita wannan rundunar ta wuce makaɗi da rawa mun yadda sun zo sun ce suna son a rosar da wannan shugaban kasa ya amince ya rosar sun kashe sharuɗa guda biyar an amince da sharuɗan guda biyar to alhaji yana tambaya in an gama haka shi in ma bukata gare ka zo mun neman bukata guda goma ka samu takwas guda biyu ba ka saurarawa aikin nan ba a gama shi ɗaya rana yana buƙatar lokaci yana bukatar shawarwari akwai inda wani abu shugaban ƙasa sai ya ɗauki ya kai ma majalisar dattawa ta kasa wani kuma sai ya kama ta dokoki wani a aikin shi in su da yan sanda ne dukkan mai mutukun a bada lokaci abin da gaba da abin da gaskiya akai to a bari tun da an gabatar a bari a saurara a gani shi abin da sun ka bukata za a yi koko ba za a yi ba yanzu abin ya wuce an kama kone-kone an koma ingila da amerika ana ta sai buhari ya sauka to me kawo magana buhari ya sauka kaga abin ya juya a kunsu masu tura ana wannan abin tashin tashin saboda kaga wannan abin yana bukatar mu ja hankalin masu wannan abin wani Allah in kai dan wata jam'iyya ne da ba APC ba ka sani da zaman Najeriya lafiya shi a zaman kowa lafiya kuma Najeriya nan baya ga Allah babu abin da ya muna ita kuma wallahi duk wanda ya ce shi kawo barazana ga roshi Najeriya ko ko tawaci wallahi sai inda kare mu kare ba za mu yadda ba ko dan gidan wana ba za mu yadda ba Alhaji Sani wa kuke azawa wa kuke zargi yake daukar nauyin wannan zanga zanga ne to ai biri ya kama da mutum ai Nasir in ka tuna akwai wani jigo daga cikin wata jam'iyya wanda ya cewa karara wai sai dai kasa gata watsi in har aka ce ba za a bari yaran su gaba da zanga-zanga ba in ka duba masu zanga-zanga daga cikin zuba mai walla daga mai kitso sai mai yaba sai wanda ya koma tsirara sai wanda ya koma kamar dan dan taban jama da irin yan yan bashirwa kuma yaran nan an kawo hada wurin cajin waya an basu an kawo wurin dandalin wasanni ana cewa a sa abinci shinkafa da kaza da waye da wasu namu saboda ga alhaji nasiru waɗanda ke wani abin sun san kansu kuma mu yanzu mun san su kuma kaji gwamnati tare da ce ta san su kuma mu kan mu yan siyasa mun san ko suwa na. yawwa alhaji sani wato na ga wasu yan arewa na kokarin kushe irin sutura ko kuma tsari da waɗannan masu zanga-zanga ke fitowa ko ya zama ba dan kwali da sauransu amma alhaji sani wannan ba ya nuna allah ɗai gari banban ba watakila su yanayin yankin kasashen da suke wannan abun ba laifi ba ne a yi. a abin da ka so ka gane alhaji nasiru yanzu zaka duba masu irin wannan hita masu irin wannan sauka. wasu suna kaso a basu suna za su gobe gobe shugabanci kasar ga. Ra'ayin jigon jam'iyyar APC daga Kebbi Alhaji Sani Dododo ita kuma gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa wato CNG a takaice ta sanar da janye gagarumar zanga-zangar neman karfafa tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin ga rahoton Isa Lawal Ikara. Babban jami'i na haɗakar ƙungiyoyin Arewan da ke jan ragamar zanga-zanga a jihohi goma sha taran arewacin Najeriya kamar Aminu Adam ya ce jan janye zanga-zangar dai ya riga ya zama wajibi ganin yadda abubuwa suka sauya salo a wasu sassan wannan kasa. sanadiyar abin da ya faru na fasa prison da aka yi kai attack da aka yi a police station da kone-konen motoci da aka yi da kuma shaguna da aka fara faffasa da mutane da ke farmaka ke sa muka ce a dakatar da zanga-zanga. ba an ce ku zanga-zanga ku tasha bamban da irin tasu ba tunda an ce tasu akan 'yan sanda ne ku kuma kuna yi akan maganar matsalar tsaro ne. eh to kaga ai sun fara abin cikin limana ana magana ne akan maganar 'yan sanda sai gashi wannan abubuwan yana biyowa baya to shi yasa mu ma muka yi tunanin kada mu ma a zo a shiga cikin mu ma tunda akwai bata garin na ko ina su shiga cikin mu su kawo irin wannan yi me yiwa ya hangen irin wannan sauya salo da zanga-zangar ka iya yi ne dai yasa wasu manyan malaman addinin musulunci jawo hankalin matasa alkali abubakar salihu zaria shine limamin masallacin juma'a na dan kande da ke garin kaduna kuma yana cikin malaman da suka ce dama dai addini bai yadda da wata zanga-zanga ba addinin musulunci bai yadda da zanga-zanga ba domin alfitinatu na imatul la'anallahu man ba fitina a kwance take Allah ya tsine mu wanda ya tayar da ita wasu malam suna maganar cewa an kai matuƙa ne shi yasa mutane suke ganin tunda kamar ba a jin sakonnin su bari su hau kan hanya ito in sun hau kan hanya ai addinin musulunci muke yi mu kuma masu addini ne wannan wannan abin ya zo da siffofi guda uku wasu suna ganin cewa sakonnin su baya isuwa shi yasa suka yaka sun saba wa Allah subhanahu wataala wasu suna ganin kyamar yan arewa ne yasa aka yi wannan abin gashi an canza mata wata siffa shi ma an saba wa Allah subhanahu wataala wasu suna ganin sakacin shugabanni na rashin kula da al'umma kamar abin da ke faruwa nan birnin gwari nan hanyar abuja sauran jihohinmu na nan arewacin najeriya wanda kudancin najeriya ba haka abubuwan ke faruwa ba to idan ka fito ga waccan masifar ba a daina kashe jama'a ba ba a daina satar al'umma ba kai ka fito kana zanga-zanga to kaga an bata goma ɗaya bata gyaru ba saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga-zanga har a kai ga kona ma wani dukiyarsa ko a hallaka rayuwar wani ko a zubar ma wani da jininsa ba sai dai duk da kyamatar zanga-zangar da addinin musulunci ya yi alkali abubakar salo zaria ya jawo hankalin su kansu shugabannin wannan ƙasa. ita gwamnati ta ji tsoron Allah ta sani akwai haƙoƙi biyar da Allah ya ɗora a kanta dole ta tsarewa mutane jinanansu dole ta tsarewa mutane dukiyoyinsu dole ta tsarewa mutane hankulansu dole ta tsarewa mutane nasabarsu dole ta san abin da mutane ke da haƙi a hannunta ta sallama musu ta ba su haƙƙinsu wannan haƙƙi ne akan gwamnati kuma duk shugaban da bai soke wannan haƙƙin ba sai ya ƙara wa Allah bayani idan alkiyama ta tsayu. Tuni dai zanga-zangar neman soke sashin rundunar 'yan sandan da ke yaƙi da 'yan fashi da makami a Najeriya ya ɗauki wani sabon salo a wannan ƙasa. Abin da ya sa wasu ke ganin lokaci yayi da dole ne a dakatar da wannan zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara. Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Murya Amurka ake sauraro don sahihan labarai. A jamhuriyar Nijar hukumar bunƙasa zaman lafiya ta kai rangadi jihar tahuwa da yankin arewacin ƙasar don ƙarfafa zaman salama kamar yadda zamu ji a rahoton nan na Haruna Mamman Bako. Domin kusanta al'ummomi fararen hula na yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar Nijar shi yasa hukumar nan mai kula da wanzar da zaman lafiya ta ƙasar cewa da Hot Autorité de la Consolidation de la Paix a Faransance kan ziyara a gundumar abalak a cikin jihar tawa tawagar tana kumshe da masu rigunan sarki da wakilai ko zababbun al'umma da magashin nan gari da kungiyoyin fararen hula domin faɗakarwa akan illa yawo da makamai ba a kan ka'ida ba da ma kyaukyawan dangantaka tsakanin fararen hula da soja da ma sauran ababe da dama a lokacin da ya magana shugaban gundumar abalak malam muhammad Muhammadu Iddar a cikin harshen Faransanci yana mai cewa Muna godiya matuƙa ga hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan ƙasar game da muhimmancin da ta baiwa wannan gunduma tamu hakama da goyon baya mai ɗaurewa da take baiwa al'ummar mu. à population. A nasa bangaren magajin garin Abalan ya nuna gamsuwarsa game da isar tawagar hukumar karfafa zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar a garin Abalak ga Ahmed Bello. Rangadin wannan hukumar ya sa dukkan masu ruwa da tsaki a kan maganar zaman lafiya da su sake ganawa a nan a Balad domin tattaunawa a kan maganar tsaro. Euh, a lokacin ganawa da al'ummar gundumar a balak hukumar ta wanzar da zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar ta yi musu tambihi game da ayyukanta, haka ma da jan hankali akan wutar daji kasancewa nan da 'yan kwanaki kalilan iskan sanyin hunturu zai soma kadawa a jamhuriyar ta Nijar haka ma da maganar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya kasancewa ana karshen damana kamin tawagar ta kama hanyar ta zuwa jihar Agades Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar idan muka leƙa kudu maso gabashin Najeriya da jam'iyyar PDP ke da tasiri tun dawowar demokradiyyar Najeriya a shekarar tara. 1999 gwamnan jihar ebonyi dave umahi ya gana da shugaba buhari da hakan ya jawo raɗe raɗen shirinsa na ficewa daga jam'iyyar pdp zuwa apc dama umahi kan yaba wa shugaba buhari duk da hakan yana tunzura 'yan jam'iyyarsa ta pdp alfonso okoroigwe ya aiko mana da wannan rahoto har yanzu ana raɗe raɗin cewa gwamnan jihar ebonyi injiniya dave umahi zai fice daga jam'iyyar adawa ta pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulki bayan ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari a ranar Juma'ar da ta gabata. Wasu manyan jaridu dai sun ruwaito cewa ko a wannan litinin da ta wuce, gwamna Dev Umahi ya zanta da 'yan majalisun dokokin jihar akan makomar siyasarsa. Yayin da kantomomin ƙananan hukumomi goma sha uku nan da ke jihar na nuna cewa a shirye suke su bi shi duk inda guguwar siyasa ta kaɗa shi. Sai dai bayan wasu mukarraban gwamnan sun musanta wannan lamarin

ka jira sai ka ji daga bakin gwamnan kada ka yi amfani da jita-jita sai ka ji daga bakin hukuma malam abdullahi yayan mai sharhi ne kan lamuran siyasa kuma ya ce koma ya kasance da gaske ne cewa gwamna Dave Umahi zai koma jam'iyyar APC mai mulki. To hakan ba zai rasa nasaba da kiraye-kirayen da wasu ke yi da a baiwa dan haifan Ibo damar zama shugaban Najeriya a shekarar 2023 ba. Wannan lamarin abu ne da zama so abun dariya gaba ɗaya siyasa ta kuma babu alƙibla ba ƙida yau mutum na nan gobe sai tsallaka can wasu suna ganin kamar ta haka ne za a samu a ba wani ibo eh, kwantaktin ɗin shugaban ƙasa to kaga abun ya zama kowa dai sai yana neman ya rabe ina ne za a iya mara mushi ci zaɓe Tun ziyarar shugaba Buhari jihar Ebonyi a shekarar 2017 ne ake ta cewa gwamna Dave Umahi zai canza sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Wani al'amarin da gwamnan ya sha musantawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da hantsi kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha a cikin shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso kana za mu ji yadda ita annobar ta covid-19 ta shafi yanayi kamar dai a makon ji muna tare da farfesa adam idris tanko masani kuma malami a jami'ar bayero da ke kano a najeriya da kuma farfesa aliyu jauro shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta najeriya wato nasriya To farfesa wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus? Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso wannan babu shakka idan an lura bayani da muka yi na baya ita corona tun da kwayar cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba amma dai ka san tana nan kamar yadda baka ganin iska ma kana shaka to haka ita ma take yawo haka take jikin duk wani guri da zaka taba haka take duk inda zaka zauna so idan har aka samu cunkoso tabbas za ka ɗauka daga jikin wani za ka ɗauka daga gurin da ya taba za ka ɗauka daga gurin da abin da ya faɗa za ka ɗauka abin da ya ci za ka ɗauka abin da ya sha in dai akwai cunkoso a gurin yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu to shi sa ake kokarin mutane su rarrabu ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a harhaɗa jiki ba mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon balo har ah, wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci duka an saboda cuɗanya da ake da samun eh, cunkoso a gurin ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbas cutar corona zai yadu a jikin mutane. A nasa bangaren kuma, Farfesa Aliyu Joro ya yi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi. kwarai da gaske kullen corona wanda ake kira lockdown yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu ya amfane shi ta bangare daya ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi kowa da garin allah ya waye yana fita ya tafi harkoki ana neman abin da za a samu bakin salati to yawanci hanyar tafiyan nan shine hawa mashina motoci jiragen kasa wasu ma sukan tafi kasashen waje a jiragen sama to duk yawanci ilhahirin wayan abubuwan hawa suna amfani da man fetur to shi man fetur din in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce to wannan gurbatan yana shafan yanayi cikin yadda yake shafa shi yake jawo ɗumaman yanayi da sauransu sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su to wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli yakan jawo ɗan adam ya sa masa ciwon kai wasu ma yakan jawo musu hawan jini to saboda wannan zama a gida da ake yi babu wannan amfani da wayannan abubuwan hawa to akwai ma'aikatu masu kere-kere masu hade-hade duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iskan wasu su ma suka haɗe-haɗe sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai sukan sake wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa tafkuna koguna to saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tafkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka muhalli a nan za mu ja labulen shirin a yau a madadin dukkanin abokan aiki na da ma bakin namu farfesa adamu idris danko da farfesa aliyu jauro sai wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha ma'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam. yanzu lokaci yayi da awal garba zai kawo mana shar'in jaridu daga kamaru. fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce gwamnatin kasar ta karfafa matakan tsaro a birane uku na kasar Yawunde Duwale da kuma Bafusan domin dakile masu zanga-zanga da aka girke manyan motoci na yaki da kuma jami'an tsaro a lungu da sako na biranen domin hana masu zanga-zanga gudanar da ayyukansu. Jaridar Economy kuma ta kasar Kamaru ta ce hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikata na kasar kamaru cnps sun yi kokari na ganin cewar za su ci gaba da gyara al'amura na tsafin ma'aikata a faɗin kasar wajen ba su kudaden su na ajiyar da suka yi da kuma inganta rayuwar ma'aikatan baki daya sai jaridar lumisaje ta kasar kamaru ita kuma ta hango mana cewar yadda sarakunan gargajiyar kasar kamaru suka haɗe kansu waje daya kuma suka rubuta buɗaɗɗe wasiƙa ga shugaba biya cewar suna goyon bayan gudanar da mulkin da yake yi a faɗin kasar. kuma ba sa tare da masu kawo tseko a fadin kasar baki daya sai jaridar sante ekho kuma cewa ta yanzu dai shugaba biya ya karrama malaman kiwon lafiya a fadin kasar. kan irin namijin kokari da suka yi musamman ma wajen yakar annobar cutar na ta covid-19 ko coronavirus a kasar jamhuriyar kamaru baki daya. jaridar filkan kuma ta ƙasar kamaru ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar rene sadi emmanuel ya shaidawa masu neman kawo matsalan zama zaman lafiya a kasar cewar yanzu dai muddin aka danke duk wani wanda yake neman shiga zanga-zanga wanda gwamnati ta haramta to zai sha zama a gidan kaso na lokaci mai tsayi ma Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Masu sauraro ga mu na ƙarshe shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. shirin bada tukuici da nufin ganin an yi adalci da ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ba da tayin tukuicin dala miliyan biyar ga wanda zai ba da labari da zai kai ga gano ko sanin inda abnan abdulwalid al-shaharawi wanda aka fi sani da abu walid yake shine babban jagoran sabuwar kungiyar ta'addan isis da ake kira greater sahara ko isis gs an kafa wannan kungiyar 'yan ta'adda ne a lokacin da magoya bayansa suka fice daga kungiyar almurabitun da ta raba gari da alkaida ISIS-GS na zaune ne a kasar Mali a kan iyakar Mali da Nijar. Ta ayyana mu bayanta da kungiyar ISIS a cikin watan Mayun shekarar 2015. A karkashin shugabancin Abu Walid, wannan kungiyar ta'addancin ta kai hare-hare ciki har da na ranar 4 ga watan Oktoban shekarar 2017 da ta kai akan rundunar haɗin gwiwar Amurka da Nijar da ke sintiri a kusa da iyakar Mali, wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Amurka da na Nijar guda hudu. a ranar 16 ga watan mayu shekarar 2018 ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ayyana abu walid a matsayin ɗan ta'adda kan doka ta musamman da ke ayyana manyan 'yan ta'addan duniya a daidai wannan lokaci kuma an ayyana icgs kungiyar ta'addan kasar waje karkashin ayar doka mai lamba 219 na dokar shige da fice da kuma zama ɗan ƙasa. Sashen ayyukan diflomasiyya na ma'aikatan harkokin wajen Amurka shine ke gudanar da shirin ba da tukwaici domin ganin an yi adalci. tun lokacin da aka kirkiro da shirin a shekarar 1984 shirin ya biya sama da dala miliyan 150 ga sama da mutane 100 da suka bada bayanai masu amfani da suka taimaka wurin gurfanar da 'yan ta'adda gaban doka ko kuma suka hana ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya idan wani na da bayani game da abu walid al-sharawi ya yi kokari ya tuntuɓi shirin bada tukuici ga shari'a a shafin yanar gizo na www.rewardsforjustice.net ko ta adireshin email info at rewardsforjustice.net ko kuma a tuntuɓi babban jami'in tsaron yanki a ofishin jakadancin amurka da ke kusa za a rike kowane bayani a cikin sirri sosai wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya amurka ni halima abdulra'uf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama cikin lafiya wassalamu alaikum.